Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba na ta zama Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad Kabara zan gabatar. A makon da ya gabata in ba a manta ba muna tattaunawa ne a kan abin da ya shafi ilimin yara ƙanana masu nakasa. Shin yaya yake tafiya musamman tsakanin Nijar da Najeriya? Inda kuma wakilin a can jamhuriyar Nijar Yusuf Abdullahi ya haɗo mana tattaunawa da wasu bayan Allah wanda suka haɗa da Sama'ila Giwa daga wata ƙungiya ta guragu a jamhuriyar Nijar. Sai kuma Saidu juma. Rau, shi ma ɗaya daga cikin 'yan wa'annan ƙungiyoyi. Sai kuma Madam Shaibu Maryam Kalilu wadda malaman makaranta ce a wata makaranta ta nakasassu mai sura Dashi Mutum. Inda suka tsaya inda take bayyana inda suke karatu daidai inda wakilin namu Yusuf Abdullahi ya tambaye ta cewa. To ya maganar aji kamar cikin kalasi ne kuke ko kuma rumfa ce ake bada karatu a ƙarshen ta? Cikin rumfa ne muke, cikin rumfa ne muke. Kowane shekara sai muke uban su kawo kudde a tattara saye zana a yi mm. da da fari rumfa mai kyau ne mun yi ma shekara nawa cikin sai da gobara ne ya kama shi to yanzu da gobara ya kama shi ya kone mm, guri ya zo ya gyara to yanzu da ya lalace yana nan shekara nawa mu ne muna yi kuma Mm. kowane shekara uban yara ga tattara no no ne ake tattara uh, kowace shekara kowane shekara kowa ne yana kawo dari dari a tsaye a tsaye zana ku zana jiwa ka ji game da dai wannan batun na ilimin ƴaƴan da kasassu uh, wata kungiya ta mata makahi da ake kira gurfin mata kafa wata makaranta domin ƴaƴansu su samu damar samun ilimi kamar sauran takwarorinsu Ah, sai dai kaji irin matsalolin da ah, matsalolin da makarantar ke fuskanta ya kake kallon wannan al'amarin lalle abin ga wannan al'amarin ni da ni je shi ma ya ban sawa da sun kai abin ga nan saboda in ka je ka duba yaro yana an ana tayya da shi bara ko yaro yana zuwa wurin mu mu da muke aikin hannu yana duba kaga hankalin yaron sai ya lalace yaron bai tashi ya nemo da kanshi ko kuma in babu uba nan yaron nan ka gani sai ya shiga wani hali wanda bai da bai sa dadi ba eh amma yanda sun kai maganan ga yanda sun ka kafa abin ganga gaskiya wa'annan na gani sun yi kama sun ne ya kamata ya kamata tun da sun ka duba wannan sun ka yi taro sun ka hidda wannan abun a kama musu a kama musu a taimaka musu saboda wallahi in ka duba Ya'yan makahin nan da yawa gaskiya suna so a kama musu balle tun da sun ka gani sun ka gwada hali su ne sun ka kikiro wannan ga, kwakwalwansu an ka gani sun ka abin da ya kamata a taimaka musu gwamnati ya kula da su a samu a yi musu rumfa nan a gyara shi ko ba a yi musu gini a gyara musu rumfa a samu musu tabi su zamna su yi inda ana kula da su yaran nan ko uwayensu sun ka ce yaro zo mu ta yi bara yana ce mamma ban iya zuwa bara saboda in na kai baran nan bai hidda ni mm. in yau kana nan gobe ba kana mm. yaya rayuwa na zafi su da kansu ma suna iya su samu su wannan a cikin kwakwalwansu su ne nan zuwa gaba in mutum ya tsufa ba ta iya ta bara mm. ko kana son baran ba ta iya zuwa dole sai ɗan da ka aihuwa ya dube ka kenan in ya samu ilimi su ne za su kula da su a gaskiya ne a amirin su na ya abin yana kwarai kwarai kwarai wallahi mm. na yaba musu kuma Allah sa a kula da su kuma eh. malam sai da dazu bayanan da kai ka kwatanta cewa daga cikin matsalolin da karatun ƴaƴan da su ke fuskanta akwai maganar kai da kawo wato kai ƴaƴa makaranta da kuma mayar da su gida shin wannan watakila zai iya kawo wa cigaban karatun 'ya'yan naku cikas wato ilimin nasu ba zai wani karko ba to kasan dai lamari da na ilimi sai da hankuri tunda wanda adda hini da wanda ba bai da hini wato mai karfi da mara karfi oh, ba su zama guda mm. kenan dai mutum da yana da bakin kwatancin ya ka da hinin shi dai mm. to mutum shigan yadda ubangiji zai yi mm. tunda mu ma wa'anda gabara ma da ba da yanayin mun daɗi na bai mun daɗi tunda kuma sarwa dole na sai sun yi bara tunda akwai wasu da yawa ba su iya ko aiki ya kanga to ce wanda bai aiki dole sai ya yi bara dole ne to waɗanda dama dama suna ɗan kakkama dai sannu sannu hakan. Mm-hmm. Uh, madam tun lokacin da kuka kafa wannan makarantar kawo yanzu watakila ita wannan makarantar ta taimaka wajen eh, rage yawan barace-barace da ake zuwa da 'ya'yan nagasassu musamman ma makahi yanzu ba su tayya da su hal yanzu ko wanda bai kai su kawo ba suna nan ga kawo muna mm. eh da mu ce a partir de 3 ne uku ne ina dauka zuwa shekara shida mm. ne nake dauka da ya kai shekara bakwai sai in kai in rubuta can ekol mer. Mm. Eh, amma yanzu alhamdulillah yara suna dai ga ga, ga mm. kowane shekara ina ina samu yanzu eh, ɗalibai nawa gare ki bara mm. ina da ina da dari da ashirin da hudu mm. wanga shekara muna ga rubutu da mun fara rubutu ba mu ida ba to siyasa ban sani ba daidai nawa ne yanzu hmm. tun da ba mu yi arete ba ba ku tsaida ba har eh, yanzu ba mu tsaida ba hmm. eh, amma da gani yana yi na bara hmm. gwamnati ya ba mu kujeru goma sha hudu hudu to lokacin da an yi gobara sun kone to har yanzu ba mu gyara ba kare na nan babu abu ba mu gyara shi ba Eh. Malam su maliki wasan dawo shanka shin me ya karfafa ma ka kaga lalle ya zama wajibi ka su samu ilimin boko. Eh abin da yasa saboda a gaskiya ni wani lokaci yara na in suna wani abubuwan ni da kaina sai abin na bani yana birge ni wani lokaci kuma ya ban tausayi. Hmm. Saboda in ina yawo da yaro na ɗauke shi bisa gabana na aza shi gabana muna yawo cikin gari in ya gani abubuwa sai yake a baba wanga diba wanga gidan ga yana da kyau kaza an ce mai wanke to tun ga gani wannan baban su hali gare su masu gidajen nan kenan nima ina fata Allah ya baki ilimi in kin ka samu ilimi kin samu aiki sai ke ma ki yi min irin wanga gida ya ce insha Allah babu dai ina da rai ko kana da rai insha Allah sai ka su ga irin wannan gida mm. in ce Allah shi taimaka miki na gode mm-hmm. eh haka nika so ki dinga kama ki kishi abinda ban samu ba ke Allah baka shi mm-hmm. ki duba ni saboda ba kullum nike da karfi ba ko da kana gani yanzu mu yanda nike zirganiya mm-hmm. wata rana ko an ke in yi shi ban iya yi mm. kenan kuke ke tashi abin da ya samu kabila Allah ya ba mu ku kula da mu ku dubo mu mm. ku yasa wannan sai yake insha Allah ba da izinin Allah muna fata Allah ya kai kuma kana da burin cewa yar taka ta ci gaba da ilimin ta har zuwa jami'a wallahi da izinin Allah hmm. iya kokari na insha Allah ina da niyyar wannan guri na ciki na yaron in kama mai ya ta karatu har ya yi abin da gaskiya kuma wallahi na ina jin abin shi gaskiya hmm. saboda karatun shi wallahi kullum in da an kai exam in na tai wallahi gaskiya ina yaba hmm. eh wallahi yana faranta min rai Allah sai akwai na kasassun da suka kwamace ayyan su su yi bara maimakon zuwa makaranta musamman ma idan aka yi la'akari da yawan kawo kawo wasan ba za su iya hakurin wannan ba shi yaro tun yana dan karami sai na kwakwalwar shi duk abin da ka nuna mishi shi na doka hmm. amma ko dai yana da ɗan karami dai mhm. ya kamata ka gina mishi rayuwa to bala ka nuna mishi wani wanga yana da kyawu mhm. wanga bai da kyawu in kai karatu ka gani kai ma gobe haka za ka zama haka za ka zama sai ka bai da hankalinka mhm. ka yi ta wani a wani bandanci ko wani abu ka sa kai karatun ka in kai karatu Allah shi na zai kama maka ka ta yadda lamarin rayuwarka. Wataƙila wasu iyaye nakasassun suna gani cewa Ah, yawan kawo ka wannan da ake fama da shi a cikin makarantun boko shine yake dan sanya wansu goyi ah, ba su bane ƴaƴansu su su zai karatu saboda su ma kan kansu da kyar suke samun abin da suke korewa bakin su kuda to ka san kuma wannan dole sai dai hankuri tunda da yanzu yau an ce yaron kai kawo gobe an ce kawo dole na in ka kai wurin metrikin ko wani abin ka kwatanta shi mai lizayi ne ya kamata yaron nan ko shi na tambaya bai kamata ma shi tambayi wani yaro mm-hmm. tun da ya san da lamari da nan shi suke yanzu a madadin duk wayanda suka taimaka wannan shiri ya kammala kuma ya zo muku kamar yadda kuka ji shi wanda ya hada da wakilin namu da bakin nasa Julie Lazarus Gresham ita ce ta hada mana sauti kamar yadda aka ji shi Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya.